karfe 8 agogon najeriya nijar kabar da chadi bakwai kenan agogon tiyu da ghana sashen hausa na radio france international ake saurare kan mitoci 22 da 25 azima bashir aminu mai sauraro barka da warhaka ga kan labaran wakilcin ecowas ya fice daga gini bayan barazanar shugaban kasa a kokarin sasanta rikicin siyasar kasar wata majami'a a kaduna ta gudanar da rabon kayan azumi ga mabiya addinin islama majalisar ɗinkin duniya za ta karkata aikin rundunar zuwa gabashin congo don kawo ƙarshen yakin kasar To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ta ce tawagar ta tura gini bisau don sasanta rikicin siyasar ƙasar ta fice daga cikin ƙasar a karshen makon da ya gabata bai da shugaba Umar Sissoko Mbolo ya yi barazanar kurarsu. Ka misali na ɗauke da ci gaban labarin. Dambarwar siyasa ta ɓarke a ƙasar ne kan wa'adin shugabancin shugaba Umaru Sissoko Mbalo. inda 'yan adawa ke cewar a makon da ya gabata ne ya kamata wa'adin mulkin sa ya kawo ƙarshe sai dai kuma kotun kolin ƙasar ta ce sai a ranar 4 ga watan satumba mai zuwa to sai dai a ranar 23 ga watan da ya gabata ne shugaba Mbalu da ya taba jagorantar ƙungiyar ECOWAS daga tsakanin shekarar 2022 zuwa 2023 ya ce sai a ranar 30 ga watan Nuwamba mai zuwa ne za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da kuma na 'yan majalisar dokokin ƙasar. A wata sanarwa da kungiyar ECOWAS ta fitar a jiya Lahadi, ta ce tun a ranar 21 ga watan da ya gabata ne ta aiki da tawagarta tare da haɗin gwiwar ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ƙasashen yammacin Afirka. don shiga tsakani kan yadda za a gudanar da zaɓe a bana to sai dai da safiyar asabar ɗin da ta gabata tawagar ta bar ƙasar sakamakon barazanar da imbalo ya yi na korar su To a Najeriya kungiyar Sarraf mai rajin tabbatar da adalci kan yadda ake tafiyar da dukiyar jama'a ta buƙaci shugaba Bola Tinubu ya umarci bankin CBN kan ya dakatar da sabon tsarin ladan ƙarin kuɗin da yake zarewa daga asusun masu amfani da na'urar ATM. Ƙarƙashin wannan tsari na CBN da ya fara aiki a ranar ɗaya ga watan Maris ɗin da muke bankuna sun fara zare kuɗin da yawansu ya kai naira ɗari zuwa ɗari biyar kan duk wanda ya ci cire kudin da yawansa ya kai dubu ashirin wannan kuwa ƙari ne kan tarin haraje-haraje da gwamnatin ta tinubu ta gabatar da ke ci gaba da talauta 'yan kasar tare da azurta kanta akalla mutane dubu ɗaya ne suka amfana da tallafin kayan abinci wanda majami'ar Chris Evangelical da ke Kaduna a tarayyar Najeriya ta raba wa musulmi a wannan lokaci na azumin watan Ramadana. Wakilinmu daga Kaduna Aminu Sani Sadu ya haɗa mana rahoto. Shugaban jami'ar Pasto Yohana Buru shine ya raba wannan kayayyakin abinci ga masu fama da bukata ta musamman da kuma tsangayoyi domin rage musu radadin rayuwa a wannan wata na azumin Ramadana. Tare da yadan Allah kowane shekara mukan zo domin mu kawo musu abin bude baki kuma Allah ya tanada wannan shekara shi yasa muka sake zuwa kuma muna roƙon su a yi amfani wannan lokacin a yi addu'a yadda za a samu zama lafiya a Najeriya har ma da duniya gaba daya ina kira ga masu hannu da shuni wanda allah ya riga ya albarkace su masu taimake su akwai bukata da yawa kuma ga halin aka sama cikin kasar nan a tausayawa ba ma kawai na kasasu ba duk bukata akwai na suke to koya waɗanda suka amfana da wannan tallafin suka ji ni ne sarkin makafi tukur zubairu na kaduna ina lissafi ba na shekara ashirin ba ɗaya ina kira ga shauran ƙungiyoyi ci koyi da irin nasa a matsayana hassan lawan sarkin kutaren kaduna da kewaye ya yi shekaru shekaru yana amfanar da mu don mu amfanar da ƙasa da addu'a da zaman lafiya. Sunana Alarma Ibrahim Musa, tsanga kwamati organization muna farin ciki da abin da ya ba makarantun allo. Fata na shine ya samu abokan yi, su yi aikin Allah. Idan ana ba wanda ba su da shi, to tabbas Allah yana kallon mutum da haske kuma duk waɗansu masifu za ka ga an samu sauƙinsu. su. Mujami'a dai ta kwashe shekaru da dama tana wannan aiki a kowane watan azumin Ramadana kuma a wannan shekara ta samu damar raba shinkafa da masara da butoci da tabarmi. Aminu Sani Sado, Kaduna, Erefi Hausa. ta rundunar 'yan sandan jihar Neja a tsakiyar Najeriya ta yi watsi da jita-jitar da ke cewa 'yan bindiga sun sace wasu ma'aikatan otal ta hanyar amfani da salon yaudarar cewa su ma'aikatan hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ne. Don farko wasu bayanai sun ce 'yan bindigar rike da makamai sun shiga otal ɗin Hill da ke kan titin zuwa Shirura a karamar hukumar Shachanga da sunan ma'aikatan AFCC tare da ɗaukar mutane goma gabanin ya bayyana daga bisani 'yan bindiga ne ba jami'ai ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yanke shawarar mayar da shedkwatar rundunar wanzu da zaman lafiya ta Manisku zuwa gabashin wato Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, kazalika a garin beni babban birnin wucin gadi na lardin Kibu ta Arewa domin sa ido sosai da dai sauran abubuwan da suka shafe jin kai. Kuma yayin da ake ci gaba da fuskantar rikici a halin yanzu Majalisar Ɗinkin Duniya za ta yi aiki tare da duk waɗanda za su yi tasiri wajen dakatar da yakin mataimakin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya jim perry lacrosse a wata ziyarar kwanaki biyu a benin yana mai cewa Da farko mun yi magana dangane da abin da ke faruwa biyo bayan farmakin kungiyar M23 da ke samun goyon bayan kasar Rwanda wanda suka janyo ko kuma haifar da nakasu a fannoni da suka jibanci jin kai tattalin arziki a ɗaya gefen kuma muna amfani da wannan dama mataki da ke a matsayin sako na yin amfani da ayar doka mai lamba 27 da 67 da wakilan majalisar ɗinkin duniya suka rattaba wa hannu da ta kuma ƙudiri mutunta 'yancin ƙasar Congo da kuma iyakokin ƙasar wanda ke daga cikin muhimman zantukan da za su sa a cimma batun tsagaita wuta da kuma aiki da duk wasu dokoki da suka jibanci zaman tattaunawa na luwanda da nairobi da suka kayyade ficewa ko janyewar dakarun ruwanda wanda hakan zai ba da damar bude kofar baiwa majalisar ɗinkin duniya cimma mataki na ba da damar aikewa cikin gaugawa da rundunar wanzar da zaman lafiya har idan za a cimma batun tsagaita buɗe wuta wanda muke fatan haka. fassarar kalaman jan perry lacroix rundunar sojin uganda ta tabbatar da aikewa da karin dakaru zuwa garin mahagina arewa maso gabashin jamhuriyar congo a wani kokari na tallafa wa dakarun kasar farfadowa daga koma bayan da suke fuskanta masar ta yi watsi da bukatar goyon bayan ta wajen samar da gwamnati ta daban a sudan karkashin mayakan rsf inda ta bayyana yunkurin a matsayin gagarumar matsala da ka iya sake ta'azzara yakin kasar na kusan shekaru Rubin biyu maimakon samar da mafita shugabannin kasashen turai akalla sha biyar da kuma sakataren kungiyar tsaro ta neto ne suka halarci taro na musamman don tattauna rikicin ukraine kwanaki biyu bayan zazzafar sar da aka yi tsakanin shugaba trump da kuma takwaransa na ukraine volodymyr zelensky firministan birtaniya mai masaukin baki ya ce shi da takwaransa na faransa za su gabatar wa ukraine da wani sabon shirin zaman lafiya daga nan kuma za su gabatar da shirin ga shugaban amurka donald trump don neman amincewarsa kare abin da ke cewa. Uh, Mun cimma jituwar cewar Birtaniya da Faransa watakila da ƙarin wata ƙasa ɗaya ko biyu za mu yi aiki da juna don samar da shirin da zai kai kawo ƙarshen yaƙi daga nan kuma uh, za mu gabatar wa Amurka da wannan shiri. Wannan shawara ce da ta fito daga uh, Birtaniya da kuma Faransa. Saboda haka zan yi aiki a kansa sosai tare da kwarana Emmanuel Macron. Wannan muhimmin ci gaba ne ba wanda za a mayar a matsayin saniyar ware karkashin wannan shiri. Amma akwai bukatar aiwatar da shi a cikin gaggawa. Wannan wata shawara ce da ta fito daga wani da ke da kyakkyawar manufa. fassarar kalaman firaministan birtaniya Starmer tarin mambobin jam'iyyar republican sun nuna bukatar murabus ɗin shugaba volodymyr zelensky don kawo ƙarshen yakin ƙasar da rasha bukatar da ke zuwa kwanaki biyu bayan musayar yawu tsakanin shugaban na ukraine da donald trump a fadar white house yayin wani shirin tattaunawa a daren jiya lahadi mambobin na republican ciki har da babban mashawarci kan sha'anin tsaro mike da kakakin majalisar wakilai mike johnson da kuma wasu manyan mukarraban trump sun ce muddin ana buƙatar kawo ƙarshen yakin na ukraine dole a tilasta wa zelensky sauka daga kujerar shugabancin ƙasar isra'ila ta dakatar da dukkanin ayyukan shigar da kayayyakin agaji zuwa yankin gaza bayan kawo ƙarshen yarjejeniyarta da hamas a asabar ɗin da ta gabata ba tare da nasarar shimma wata ba ko ƙasar ta yahudu ta ce za ta tsawaita yarjejeniyar har zuwa ƙarshen watan ramadana bisa shawarar amurka tun da isra'ila ta fara kai hare-hare wasu sassa na gaza bai da aka rika jiyo karar fashewar bamabamai da jiragen yakin take harbawa shugaba ahmad al-shara na siriya ya sanya hannu kan wani kudurin doka da ke da nufin samar da kwamiti da zai jagoranci shirya sabon kundin tsarin mulkin kasar labaran na zuwa muku daga nan sashen hausa na arafai takin labarin wasanni kenan ga kuma ka misali ya sake dawowa barka da shi to barka ka dai azima an gaishe ka a yau ne tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya fifa sepp blatter da tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta turai uefa micha platini za su mm. sake gurfana a gaban wata kotun switzerland domin sake duba tuhume-tuhumen da ake musu na cin hanci da rashawa wata kotun ɗaukaka ƙara ta musamman ce dai za ta saurari wannan ƙara bayan buƙatar hakan da babban mai shiga shigar da kara na kasar ya gabatar don sake bitar tuhume-tuhumen da ake wa blata wanda zai cika shekaru 89 a ranar goma ga wannan wata na maris da muke ciki da kuma blatini eh. mai shekaru da tara a duniya blata dai na neman yin amfani da wannan dama wajen wanke kansa daga zargin cin hanci da rashawa da ake musu da shahararren tsohon dan wasan na faransa mm. a lokacin da yake gabatar da jawabi a makon da ya gabata blata ya bayyana shari'a a matsayin bita da kulli ya ce kotu a baya ta tabbatar da sahihancin taragin da ke tsakaninsa da platini eh. don haka ya ce yana da tabbacin cewa ita ma wannan kotu za ta tabbatar da wancan abu da kotu ta eh, baya ce muna jira maga da za ta kaya <laughs> a shekarar 2022 ce dai wata kotu ta wanke mutanen da ake zargi da cin hanci da rashawa na bada kwantaragin naira wato dala miliyan biyu da dubu ɗari mm. bayan shafe shekaru bakwai ana gudanar da shari'ar blata dai ya jagoranci ita hukumar fifa daga tsakanin shekarar 1998 zuwa shekarar 2015 inda mm. aka saran platini ne zai gaje shi a matsayin shugaban hukuma amma <laughs> aka san haka mm. to daga wancan batu na shari'a bari mu leƙa gasar la liga kasar spaniya inda a yanzu barcelona ta ci gaba da jagorantar teburin gasar la na kasar spaniya bayan da ta doke real sociedad da ci hudu da nema a wasan da suka buga to da haka dai yanzu barcelona ta hada maki 57 wanda mm. haka hakan ya bata damar ci gaba da zama a teburin akwai tazarar maki daya tsakaninta da atlantico madrid wacce ita ma a ƙarshen makon ta samu nasara akan atlantico bilbao da ci daya mai ban haushi to ita kuwa real madrid wacce da ita ke bin barcelona a baya a yanzu ta koma mataki na uku mm. ganin cewa ta sha kashi a hannun real betis da ci biyu da daya a wasan da suka buga hakan ya sanya ta ta hada maki hamsin da hudu kenan a wannan gasa to za mu jira dai gasar la liga ta bana a iya cewa ki kila sai an kai ranar karshe a wani sosai kwa mm. domin kowa yana nuna irin tasa bajinta to daga wannan bari mu dawo tarayyar najeriya inda a ƙarshen mako aka gudanar da wasan gudun fanfalaki eh. na wanda kungiyar ecowas ke shiryawa kuma 'yan wasa na kasar kenya da ethiopia ne suka samu nasarar lashe bangaren maza a wannan gasa da aka gudanar san dama an ce sun fi kowa gudu a <laughs> afirka a duniya ma aziman ana mm. maganan masu irin dogon gudu haka to zaki mm. maganan yan waɗannan kasashen an ce ba yana da nasaba da yanayin su a waɗannan kasashe haka ga mm. yanayin su ga kuma rashin jikin da ba su da da dai sauran abubuwa domin idan kika tana ko a wasan olympics da aka yi suna daga cikin waɗanda suka lashe lambar yabo a wannan kan sosai to muna godiya ka misali masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke dauke da su a shafukanmu na yanar gizo da facebook tiktok da kuma whatsapp a najeriya za ku ji yadda bankunan kasar sun fara amfani da sabon tsarin cire kuɗaɗe a na'urar atm yayin da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu suka shigar da ƙara don dakatar da sabon shirin a can gini bisau kuwa tawaga ta musamman da ecowas ta tura zuwa kasar ta ce shugaba umaru sisokon balo ya yi barazanar korarsu lokacin da suka gabatar masa shirin sulhu tsakanin shugaban da 'yan adawa za kuma ku ji shugabannin turai sun shirya wani taro na zaman lafiya tsakanin rasha da ukraine gefe guda isra'ila ta hana shigar da duk wasu kayan agaji zuwa zirin gaza daidai lokacin da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin hamas da isra'ila ta kawo ƙarshe a ɓangaren shirye-shiryen da muke ɗauke da su kuwa Shirin duniyar wasanni ya yi duba ne kan yadda Najeriya ta samu ƙarin sabbin alƙalai da za su jagoranci wasannin ƙasa da ƙasa. Shirin lafiya jari kuma ya yi duba ne kan tarin matsalolin da suka dabaibai asibitocin yankin karkara a arewacin Najeriya. Ku ci gaba da kasancewa tare da sashen Hausa na Arafai domin samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibiyi Arafai Hausa, ku more. Tonan Shugabannin Turai sun sanar da wani shirin zaman lafiya tsakanin Rasha da Ukraine. wanda da farko za su gabatar wa shugaba Zelensky kafin daga bisani su gabatar da shi ga shugaba Donald Trump. Wannan da yana zuwa ne kwanaki biyu bayan sa'in same zafi da aka yi tsakanin Volodymyr Zelensky da kuma Donald Trump a fadarsa da ke Washington. Shin, ko me za ku ci a game da wannan rabuwar kawuna da aka samu tsakanin Amurka da sauran kasashe ƙawayenta mambobi a ƙungiyar tsaro ta NATO? bayyana mana ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp da kuma shafinmu na Facebook. To muna dakon ra'ayoyinku ga kuma shirin mu na gaba.